Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. mu da saduwa a wannan sati inda za mu ci gaba da wato ka muku mu na lissafi da Hausa. To, a yau dai za mu shiga wato sabon topic wanda ake kiransu wato fraction and percentage wato kashi da kashi. Yaya za mu gane cewa za a ɗauki abu kaso kaza daga cikin kaza. Kaso kaza daga cikin kaza ya ake gane wannan a nambobi ya za a expressin nashi. shine abin da fraction da percentage take nufi kamar dai mun sani cewa aka ce maka kaso biyu cikin ɗari ya za ka gane ya za ka na shi to shi wannan abin yana zuwa a matsayin wato fraction ne kamar misali lambobi da suke zuwa kamar haka kamar haka ɗaya bisa biyu wannan wannan yana yawan kenan rabin abu har ya zuwa matsayin fraction wannan ya mutu a sun fara yana bin rabi kenan idan ka samu haka wato uku bisa hudu na abu kenan wato a fraction wannan na kasan shi ne ake kiran shi wanne wato denominator na ƙasan kenan na saman kuma ana kayan shi ana kiran shi what numerator in ka samu fraction abin da ake kira na sama numerator na ƙasa denominator so abin da yake nuna maka misali yanzu misali idan akwai mutum biyar a ɗaki a ce ku biyar ne a cikin ɗaki to biyu mata ne uku maza to aka ce ka ba da wannan ka express misali muka ce biyu mata sai muka ce uku maza sai aka ce ka ba da wannan a matsayin fraction ya za ka yi sai ka ce biyu bisa biyar na wanda suke cin ɗakin nan menene mata ne to abin da ake nufi kenan su kuma uku bisa biyar maza ne to wannan shi abin da ake kira wato in za ka expressing abu a matsayin mene ne fraction so wannan shi ne wato matashiya da za mu kawo da za mu gane cewa wato me za mu yi idan aka ɗauki wato za ka shiga percentage da da fraction kawai dai mu gane wato kwantitin abu da wannan ɗinsa yawan shi in za a cire misali yanzu ka ɗauki abu guda ɗaya ka ɗauki misali ko ka ɗauki buredi sai ka yanka shi gashi nan sai ka ce kai za ka ci kamar wannan ne sai ka ce kai za ka ci nawa ɗaya bisa uku to kaga wannan ɗaya bisa uku kenan to wannan shi ake kira fraction wannan shi ake kira fraction so percentage da abu ɗaya ne aka ce kawai shi ana expressing nashi ne shi percentage ana expressing nashi ne a matsayin fraction misalin aka ce maka shi percentage yana zuwa yin abin misali yin kaso 100 ne misalin aka ce maka ka kawo a kaso 20 cikin ɗari ya zaka ka kawo shi kaso 20 cikin ɗari kawai abin da yake nufi haka to wannan shi ne abin da matashiyar da za a abin da muke amfani da shi wato muke nufi da fraction da uh, percentage na wannan abin da yi wannan shine yadda za mu gane ya ake uh, a da za ka yi ka gane fraction da kuma wato percentage ba mu ga wasu wato example to kamar yadda na faɗa in muna da um, haka idan ka ga ba haka me take nufi kenan ka ganin muna da menene a baya mu yi magana akan me whole number wannan hol number ne shi kuma wannan yanzu muka gama bayaninsa menene kenan shi ya zama wannan ya zama fraction to mun samu wato whole number kuma ga fraction to wannan shi ake kira what mix aka ce mix fraction wato i mixing kenan ko mix numbers i mixing ga whole number ga kuma half to wannan shi ake kira mix saboda kakka zo ka yi gice nan ka ga fraction nan ka ga nan ka ga whole number nan ka ga fraction sai ka ce kuma wannan menene to amma misali wannan idan kana so ka mai da shi kana so ka mai da shi fraction shi kadai ya za ka yi abinda za ka yi shine za ka ɗauki ukun nan sai ka yi tamisin ɗinta da wannan sai ka ce uku a tara da biyu nawa shida sai ka ce uku a tare da biyu shida uku sau biyu shida uku sau biyu ba tara ba ya ƙuri Allah hausa ce uku sau biyu shida a tara da ɗaya abinda za ka yi shi ne wato za ka ɗauki ukun nan sau biyu sai ka haɗa ta da wannan ɗaya to shi ne za ka biye da shi ne fraction ne daidai haka da sama za ka samu shida bakwai sai ka samu bakwai to wannan in ka samu mix kana so ka mai da shi to haka za ka yi to na gaba akwai abinda da ake kira wato ya za ka mai da misali in ka samu namba hudu ka zami wannan kana da hudu kana da shida kana da biyar to shi ma yadda ka ga wannan haka za ka yi ka mai da shi misali in za mu ɗauka wannan hudu shi muke kiranta a eh, yi whole number wato number wanda take ita kadai ba ta da komai sannan kuma ga fraction fraction yana nufin wato gashi nan biyar ne cikin shida hudu biyar cikin shida kaso biyar na shida to wannan ya zamu yi kenan a mai da wannan abin da yake so shi ne za ka yi wannan ka yi tamisin ɗinta da wannan sau kenan kamar yadda muka yi abin da ya baka wannan me zai bamu hudu sau shida eh ashirin da hudu ɗan ɗalibi ya amsa a nan wajen ya ce ashirin da hudu sai dai ya zama dawa sama alamma <laughs> muna da wani ɗalibi babban da yake bada gudunmuwa sosai amma yana bayan fage <laughs> to wannan shine wato a takaice wato na san dai yadda ka ga nan ba haka a ga wannan za a ce maka 1 over 2 which is half in ga wannan za a ce maka 1 ninth wato ɗaya cikin tara to tun da aka maka wannan bayani da hausa aka ce ɗauko biyar cikin hudu ya za ka wuta shi aka za so hudu cikin biyar haka to duk din da aka maka magana da hausa aka ce kaso cikin kaza kaso cikin kaza ko a ce mutane akwai mutane hamsin a ɗaki akwai mutane hamsin a ɗaki amma guda goma mata ne so ya kawai ce a matsayin fraction haka za ka ce mai goma cikin hamsin kaga wannan shine fraction kawai wannan babu wani a ah, wannan wahala a cikinsa so yanzu ba za mu ga yaya ake haɗa fraction yaya ake subtraction kuma yaya ake wato sau sau da haɗawa da cirewa misali in kana da fraction in muna da ba mu koma ba mu rubuta wato ta za ka yi ka haɗa fashon? misali in kana da ka wannan duka fashon ne ya za a aikata ya su wato plus kenan kana da wannan number kana da shi ya za a aikata ya su abinda za ka fara yi shi ne. wannan in za ka haɗa wannan da wannan ya za ka haɗa shi sai ka yi haka sai ka duba in LCM a baya me ya LCM na lambobin kasan nan duka biyu biyu ne so duka biyu ne sai ka ɗauki biyu sai ka sa shi a nan sai ka ce misali kaga biyu cikin biyu ɗaya ne sai ka sa shi a sai ka yi sau uku sai ka ɗauko wannan sai ka sa shi a nan sai ka ce biyu cikin biyu ɗaya sai ka ɗauko sau ɗayan nan na sama me zai baka ka gani sama nan zai baka mai ɗaya sau uku uku ga wannan ɗaya sau ɗaya ɗaya sannan ga biyu zai baka mai hudu to wannan ma in ka duba biyu zai shiga cikin hudu so in biyu ya shiga cikin hudu me zai ba mu kenan hudun kai ba shi zai baka mai biyu to wannan haka ake yi misali ga wani sai suka ba mu wannan suka ce mu haɗa kaga da wannan misali da muka bayar kowa ya ga wannan ai zai iya shi kowa ya ga wannan ai zai iya shi ɗauko ka. ka sa shi a nan sai ka ce tara cikin tara nawa daya ɗaya in ka yi tara wato kamar division ne za ka yi nan zai baka ɗaya sai ka ɗauko wannan sau biyu sai ka ɗauko plus ɗinka sai tara nan shi ma zai baka ɗaya sai ka ɗauko biyar ɗinka me zai baka ɗaya sau biyu me zai baka biyu sai ka tara shi ne ɗaya sau biyar zai baka biyar sai ka ɗauko ka sai ka sa a ƙasa in ka biyu ka haɗa shi da biyar zai baka bakwai ga shi ne bakwai wato ya bakwai cikin tara kenan to wannan ne abin da zai baka to wani lokaci idan ka samu na ƙasan faɗe suke waya zami misali misali sai ka samu shida uku ka haɗa shi da me hudu to abinda za ka yi lcm ɗin za ka ɗauka ya za ka ɗauki lcm kamar da muka nuna a baya to nambobi ne daban-daban to ita za ka ɗauki lcm ka samu lambar da in ka samu dama uku ta shiga biyu ta shige ta to sai ka ce uku sau biyu uku sau biyu nawa kenan zai baka shida uku sau biyu zai baka ne shida sai ka ɗauko ukun nan to tun da ka uku sau biyu ya baka shida a nan ƙasan mu kaga nan zai zama shida kenan to abinda za ka fa'a kenan nan lambobin ƙasan nan suka zo maka daban-daban ne sai ka nemi LCM ɗinsu. To in kai haka sai ka ce uku cikin shida me zai baka zai baka biyu sai ka ɗauko biyun ka sai ka sa shi ana. sai ka ɗauko shidan ka sai ka haɗa shi da shida sai ka ɗauko wannan ɗinka sai ka sa shi ana. sai ka ce biyu cikin shida zai baka mai uku sai ka ce uku sau hudu to sai ka zo sai ka ce biyu sau shida ka ganin sha biyu ke sai ka haka uku sau hudu shi ma me zai baka sha biyu ko to ka yadda za ka fitar da abinka sha biyu ga sha biyu ba ka nawa ashirin da hudu sai ga shi nan ka gana na fraction ɗinka in ka gana ma sai ka kai shi har zuwa wato yadda kake so yawa sai tana mun ga yadda ake um, ƙarawa sai mu ga ake ɗebewa shi ma ɗebewan da abu guda ɗaya ne yadda ka ga um, wancan za ka ɗauki wato calcium ɗin shi to shi ma haka misali nan muna da sha uku ka za ka yi kamar wancan ne za ka ɗauko sha biyar ɗinka to sai ka zo ka yi ɗaya sha biyar ɗaya sau sha uku sai ka ce ɗaya sau biyu kaga nan zai baka mai sha uku a cire biyu amsar ka zai bada mai a cikin sha uku ka cire biyu za ka samu nawa sha ɗaya to wannan shi ne. idan kana da wato denominator din if they are the same in kullum kana da iri ɗaya abin da ke kasan nan abu ɗaya ne to baka da matsalar da za ka yi wani aiki ne daban amma in abu kuma yana da bambanci to sai ka samu ƙarshen mun kamar da muka nuna yadda ake samu ƙarshen wato a baya to idan misali ne kuma ba misali in kana da uku shi kuma ba shi da wanda za ka ɗauki na saman ne haka sannan ka ɗauki na ƙasan to shi haka yake ka ɗauki na saman ka yi shi ka ɗauki na ƙasan ka yi shi shi kenan misali uku da sha biyu kana da kuɗi to shi haka za ka yi shi sau ba shi da wanda za ka ɗauki na saman na saman ka yi shi sau na gefen shi ma na ƙasan haka to haka za ka yi shi yadda ake wato tarawa ko kuma wato na na fracture so an gaba kuma abin da za mu duba shine za mu shiga yadda za a ɗauki wato percentage amma saboda lokaci a nan za mu ɗan dakata sai sati mai zuwa insha Allah sai mu kaya shiga cikin Allah yadda